فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين sai shugabanni da manyan waɗanda suka kafirta cikin mutanensa suka ce wa mabiyansu daga magarin mutanensu wannan da ke riya cewa shi manzo ne ba kowa ba ne face mutum irinku yana neman shugabanci ne kawai a kanku da Allah ya ga damar ya aiko mana da manzo da ya aiko shi daga cikin mala'iku ba daga cikin mutane ba ba mu taɓa jin irin wannan a wurin magabatanmu da suka wuce ba.